وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله sadaka Allahul Aliyul Azim masu kallonmu masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna farin ciki da ya sake sada mu da ku a wannan lokaci a kuma cikin wannan shiri haske daga Allah wanda kamar da kuka sani shiri ne wanda wannan tasha wilaya tv hausa ta ɗauki nauyin gabatar muku a kamar yadda bayani ya gabata a shirinmu wanda ya gabata na farko a mun yi magana ne dangane da abin da ya shafi wato abin da za mu tattauna abin da za mu yi bayani a kansa dangane da wato wannan shiri haske daga allah wanda muka bayyana cewa shiri ne da zai yi magana dangane da rayuwar manzanmu manzan rahama muhammad sallallahu alaihi wa inda muka yi bayani dangane da abin da ya shafi wato zamani na jahiliya ta larabawa wato a lokacin da suka yi rayuwa ta jahiliya kafin zuwan addinin musulunci inda muka kawo yanayin yadda ainihin larabawa suke tafiyar da al'amuransu na rayuwa na yau da gobe inda har muka ambaci cewa sun kasance mutane ne waɗanda ba su da wani nizami saɓanin wasunsu a wannan zamanin da suke za mu ga cewa akwai daula ta rum wadda yake su suna da nizami suna da tsari suna da tafiya wadda suke a kanta idan muka wato waɗanda su kuma rum tana daga gabacin rum tana daga yammacin yankin larabawa kenan sannan kuma akwai daula ta furs ta farisawa wadda take ita kuma daga wato gabacin wato su kenan wanda yake su ma sai ya zamana yanayin abin da ya shafi tsari suna da tsari na daula na tafiyarwa na gudanarwa amma muka dawo kan laraba za mu samu cewa kawai wane ne yake da kudura wane ne yake da iko wane ne yake da arziki wane ne yake da wadata sannan kuma wane ne kabilarsa take da matsayi take da jama'a take da ɗaukaka sai zama waɗannan su ne suke tafiyar da al'amuran rayuwa su ne suke danniya ga waɗanda suke ƙarƙashinsu sannan kuma ba su da aiki sai tijara wato kasuwanci sannan kuma sai abin da ya shafi yaƙe-yaƙe tsakaninsu mun kwana inda muka fara magana dangane da irin yadda larabawa a zamanin jahiliya suke wato ma'amala da mata 'ya'yansu mata da aka haifa musu inda muka magana akan cewa sun kasance sukan wulaƙanta mata sukan kai gama sun kashe su ko sun binne su da rayukansu saboda me saboda suna da wata al'ada da suke ganin cewa ai haifa maka mace an haifa maka ƙasƙanci an haifa maka wulaƙanci an haifa maka wato abin da zai jawo maka kunya a nan gaba ta yiwu in ta girma ta ji wani abun da zai zama ya jawo kunya a cikin kabilata wannan sai ya sanya suka a akan cewa su mata ba su da alheri wannan dai rayuwa ce ta zamanin jahiliya ta zamanin gafala ta larabawa wanda yake cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala manzama manzan rahama wanda ya zo mana da musulunci ya zo mana da addini maɗaukaki ya zo mana da tsari na addini wanda ya dace da rayuwar dan adam ya kau da wannan abun da ana duk da cewa a wannan zamanin namu ana dan samu nan da can waɗansu abubuwa marasa kyau wannan yana ko in ce ya samo asali ne ta hanyar koyi da waɗancan na baya na zamanin jahiliya da kuma rashin riko da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mun koma dangane da abin da su larabawa suka kasance suna yi za mu ga cewa sukan binne 'ya'yansu da rayukansu domin ya zama sun fidda kansu daga cikin kunyar da suke tsammanin nan gaba za ta ja musu ita wannan yarinyar da aka haifa musu shi ya sanya ma za mu gani a cikin alkur'ani subhanahu ta'ala Allah yana labarta mana yana hakaito mana wasu daga cikin ire-iren waɗannan ɗabi'un nasu musamman dangane da binne mata ko wato kashe mata da ransu ko binne su da ransu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan aka ba mutum labari aka zo mai da bisharar cewa an haifa maka mace to sai fa fuskar shi sai ta dugunzuma sai fuska ta ɓaci sai ya shiga cikin damuwa sai ya zama yana ganin cewa wannan mummunan labari shin ya zai yi da ita ne to za ka ga cewa alkur'ani yana gaya mana wannan ne domin mene domin ya yi mana ishara domin kuma ya tabbatar mana da abin da tarihi ya zo mana da shi cewa lalle sun kasance duk da ba dukansu ba sun kasance wasunsu suna aikata wannan mummunan aiki domin mai domin suna kaskanta mata suna yin abubuwa waɗanda suke ganin cewa mata nan gaba za su iya haifar musu da abin kunya a cikin ƙabilarsu to amma alhamdulillah kamar yadda ne bayani manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da canji kuma ya zo musu da ci gaba ya zo musu da wayewa ya zo musu da tsari da addini shi ya sanya ma za mu ga cewa su kamar yadda bayani ya gabata bayan sun kasance mutane waɗanda suke ba su da wani tsari ta takamaimai ba su da littafi ba su da abin da ya shafi addini ba su da shi ba za su ce yau ga shi muna koyi da addinin annabi wane da ya gabata ba a'a sai 'yan tsiraru daga cikin zuwan da kuma alhamdulillah kamar yadda shirinmu da ya gabata ne bayani cewa manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito daga tsatso ya fito daga cikin kabila wadda ta kasance ita tana yin addini na tauhidi wato addini na tauhidi shine addini na kade ta Allah addini wanda yake wanda Allah ya aiko da annabawansa a kansa sun kasance su jikoki ne wato hashimawa sun kasance jikoki ne na Ismail alaihi salam kuma shi kuma Ismail kowa ya sani ɗa ne ga annabi Ibrahim alaihi salam da yake larabawa kamar yadda na bayani ya zama ba su da tsari ba su da littafi ba su iya rubutu ba ga falallu ne da abin da ya kama da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace su da wannan haske wannan haske daga Allah ya zamana ya kawo musu wannan rahama kuma ya kawo mana ga baki ɗaya domin ba don su ba su kaɗai suka amfana ba kuma ba su kaɗai ne suke amfana ba mu ma gashi muna amfana da wannan haske daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya ma za mu gani a cikin wata a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lalle Allah ya kawo muku ko ya aiko muku ko ya zo muku da haske wanda yake wasu masu tafsirin suna tafiya akan cewa wato wannan hasken shine annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suna cewa addinin ne wasu kuma ma sun tafi akan cewa ai shi nur Allahu nuru sama wato Allah shine haske din to koma dai wanne muka dauka Allah da ya zo da wannan haske kuma ya zo da wannan littafi wanda yake alqur'ani mai girma qad ja'akum nurun qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wanda Allah ke shiryar da wanda ya bi wannan tafarki na aminci da shi ka gani to sai ya zamana su larabawa a wannan lokaci dan Allah ya tsamar da su ta hanyar aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kenan idan mun koma akan abin da ya shafi wato silsila da muka jero ko tsarin wannan shiri din ga wanda ya kalli shiri na farko zai ga cewa mun yi magana akan tsare-tsare ko kuma wato bayanai da za su biyo baya a dunkule na wannan shiri din inda muka ce bayan mun yi magana akan abin da ya shafi wato ainihin larabawa a zamanin jahiliya ya suka kasance to kuma bayan nan za mu zo mu magana akan nasaba ta manzan rahama muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad dan abdullah ɗan abdulmuttalib ɗan hashim ɗan abdumanaf ɗan ƙusai ɗan kilab ɗan murra ɗan wato ka'ab ɗan lu'ai shi kuma lu'ai ɗa ne ga galib galib kuma wato ɗa ne ga fahar shi kuma fahar ɗan malik malik ɗan nadir nadir ɗan kinana shi kuma kinana wato ɗa ne ga huzaima huzaima ɗan mudrika sannan shi kuma mudrika wato ɗa ne ga ilyas ilyas ne ga madar shi kuma ɗan nizar wato madar ɗan nizar sannan sai kuma nizar ɗa ne ga ma'ad sai kuma ma'ad shi kuma ɗaya ga adnan wato ma'ad ɗan adnan wanda idan muka haɗa waɗannan lissafi za mu ga cewa waɗannan kakanni na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga kan abdulmuttalib zuwa adnan kakanni ne wato guda ashirin waɗanda a mafi yawancin lokuta wato malaman tarihi suna taƙaitawa zuwa nan gudan wasu ma har suna kawo ruwaya da ke ishara akan cewa shi annabin ne da kansa ya ce in an zo nan to a ja baki a yi shiru to idan muka gina akan waɗansu waɗanda su kuma suke ganin cewa tun da dai ya tabbata cewa manzan allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi Sallam jika ne ga ismail alaihi salam kuma da ibrahim alaihi salam to kenan za a iya samun silsila ɗin har zuwa can wasu suna kawo silsila ɗin har zuwa ga ismail alaihi salam to sai dai mu a cikin wannan shiri a gurguje ba za mu kawo wannan ba mutane suna iya koma cikin littattafan tarihi musamman matasa idan suna da wannan shauki ɗin domin su ga silsila da kuma nasaba da kuma tushe da asali na manzanmu manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda yake haske ne daga allah wanda ya haskaka dukkanin al'umma ya haskaka wannan rayuwa tamu kuma muke fatan kamar yadda haskaka mana wannan duniya ya kuma haskaka mana lahira wannan bangaren nasaba kenan ta abin da ya shafi wato mahaifin manzan allah abdullah kenan alaihi salam idan muka dawo bangaren nasaba ta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ta bangaren mahaifiyarsa wato amina ko in ce nana amina kamar yadda muke faɗa alaihi salam za mu ga cewa ita kuma amina alaihassalam ya ce ga wahab aminatu bint wahab shi kuma wahab ɗa ne ga wato abdumanaf abdumanaf ɗa ne ga zuhura zuhura kuma ɗa ne ga kilab kilab kuma ɗan murra ne wanda a baya na so in yi wata ishara dangane da shi kilab sannan bayan ishara ɗin kuma zan ɗanyi bayani dangane da dangantakan manzan Allah ko mahaifin manzan Allah Abdullah alaihi salam da mahaifiyar shi Amina alaihi salam ta haɗu ne ta ɓangaren kilab wanda ke shi wannan kilab ɗin masu tarihi suna kawo cewa asalin sunansa hakim shine ainihin sunansa na yanka wanda aka sa masa sunansa hakim to amma ya ake ake kiran shi da kilab kilab ɗin nan kamar wani lakabi ne aka saka masa saboda ya kasance mutum ne mai tsananin sha'awar farauta mutum ne mai sha'awar farauta mai yawan zuwa farauta sai ya tara karnuka ya fita farauta wanda yake kuma wani abu ne wanda yake ita farauta yana da kyau mu fahimta cewa ba wani abu ne mummuna ba a rayuwa musamman a zamanin mutanen da wanda yake suna rayuwa ne kusa da dajijjika suna rayuwa ne a cikin tsaunuka don haka mafi yawancin abincinsu in za su ci sukan fita ne musamman nama banda dabbobi na gida da suke amfani da su to akwai dabbobi na daji waɗanda aka halatta cin su wasu daga cikin su to sukan fita ne su farautar su to shi mutum ne wanda yake yana da tsananin sha'awar nan farauta sai ya zama ya ci wannan suna na kilab amma sunansa na asali hakim hakim sannan kuma shi dai ne ya zama ta hanyarsa aka samu wato haɗuwa ta dangantaka tsakanin mahaifin manzan Allah da kuma mahaifiyarsa shi wannan kilab ɗin yana da ɗa zuhura yana kuma da ɗa kusai shi kusai shi ne ta tsatsansa manzan Allah ya fito shi kuma wato zuhura shi kuma shi ne wanda ta tsatsansa sai da amina ta fito mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato masu tarihi suna a takaice dai ba tare da na tsawaita ba masu tarihi suna cewa mahaifin manzan Allah da mahaifiyar shi sun haɗu ne a kaka na biyar wannan ta janibin nasaba ta manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi kenan waɗanda ke dukan su shawa ne kuma muwahidai ne ta ɓangaren su kenan saɓanin wato maganganu da suke yawo daga wasu waɗanda suka gurɓata tarihi waɗanda ta yiwu in abin zafafa bincike ne za a iya samun cewa watakila suna da wata gaba da suka ɓoye suna da wata ƙiyayya da suka ɓoye da gidan annabta gidansu annabi da iyayen shi sai ya zama na an gurɓata al'amura amma idan mutum yana bukata in ya koma cikin littafai zai ga abubuwa daban-daban zai ga cewa ainihin waɗannan bayan allah bayan allah ne waɗanda yake duk da sun yi rayuwa cikin 'yan uwansu ƙwalai shawa kuma duk da sun yi rayuwa a cikin birnin makka birnin da aka gurɓata bayan annabi ibrahim ya tsarkake shi ya wato bautawa allah ɗansa ismail alaihi salam ya tsarkake shi ya bauta allah ƙwara ɗaya rak to amma yau da gobe lokaci na tafiya lokaci na tafiya sai ya zama an samu wannan gurɓacewa to wannan gurɓacewa ba ta shafi wannan gidan ba ba ta shafi gidansa annabi ba ba ta shafi iyayensa ba ba ta shafi kakanninsa ba su bayan allah ne waɗanda suke tafi akan tauhidi kuma insha allahu za mu zo inda za mu ƙara yin bayani wanda yake ƙara tabbatar da cewa su waɗannan sun kasance cikin bayan Allah waɗanda suke masu ɗayanta Allah to da yake ana nuna mani lokaci wanda aka ɗeba wa shiri ɗin ya zo ƙarshe to a nan ne zan yi ban kwana da masu kallon sai dai fatan cewa insha Allah wasu su tarbe mu domin jin ci gaban shiri ɗin أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Mustafa.